كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوتا رمضان هجرا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo sha hudu ga watan tara dubu biyu da bakwai muna cikin suratul mu'minun wanda ita ce sura ta ashirin da uku za kuma mu tashi kan aya ta za mu tashi kan aya ta talatin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى bayan ya ba mu kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda Allah ta'ala ya gaya mana ya aika annabi Nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi a ƙarshe ya addu'a Allah kuma ya amshi addu'arsa ya tseratar da shi ya kuma halakar da al'ummarsa gabaki ɗaya ta hanyar shigansa jirgin ruwa to sai Allah ta'ala ce summa ansha'ana sannan muka kirkirar min ba'dihi bayan wucewansa bayan min ba'dihim bayan wucewan mutanen annabi wato Nuhu sallallahu alaihi wa sallam karnan muka kirkirar da wani karni akhari na daban ma'ana muka kirkirar da wasu mutanen tunda waɗancan sun riga sun halaka sai muka yi sababbin halitta kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ta'ala ya ce kowa na kama shi da irin kamun da na yi masa daga cikinsu akwai wanda muka dulmiya shi a cikin ruwa akwai wanda ƙasa ta kama shi akwai wanda tsawa ta kama shi akwai kuma wanda aka jefe shi da tsakon fani Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala bai kasance mai zaluntar su ba kawunan su suke zalunta yace alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah yace ba mu ne muka halakar da na farko ba sannan muka biyar da masu bin su a baya to haka nan muke aikatawa ga miyagun mutane to su ma waɗannan abin da ya shafe su kenan Allah yace thumma ansha'ana min ba'dihim bayan wucewar mutanen annabi nuhu sai muka kirkirar da wani karni in an ce karni a larabci yana nufin shekara ɗari jil idan wata jama'a ta wuce wata ta zo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in shekara ɗari ta cika ba za a ƙara samun wani sabuwar halitta ba sababbi Allah ta'ala zai yi yana faɗa daga lokacinsa zuwa shekara ɗari kuma wannan ne sahabin ƙarshe abu tufai ya rasu a daidai wannan shekara ɗin sahabbai suka kare gaba ɗaya to shine Allah ta'ala ya ce sai muka ƙirƙirar da wasu wani karni ɗin daban bayan mun halakar da mutanen annabi nuhu fa arsalna fihim rasulan muka kuma aika musu manzo fa arsalna muka aika rasulan manzo fihim a cikin su minhum kuma daga gare su shi manzon fihim a cikinsu su yake kuma minhum ɗaya ne daga cikinsu kun ga aikin ya zama biyu kenan a cikinsu yake kuma ɗaya daga gare su ne wannan zai saukin ɗaukan sako ɗin ya zama ba bare aka tura musu ba nasu ne ɗan cikinsu ne ɗan dangi ne kuma ɗaya daga cikinsu ne Allah ta'ala ya ce sai ya ce musu a ibudullaha ku bauta wa Allah ta'ala shi kaɗai, kada ku haɗa shi da abokin tarayya malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani Allah da ya cancanci a bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba wannan shine ma'anar la ilaha illallah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah Allah ya ce hakika mun aika ga kowace alƙarya mun aika mata manzo kowace jama'a an aika mata manzo yana cewa ku bauta wa Allah ku nisanci tagut daga ciki akwai waɗanda Allah shirya suka karɓi wannan sako akwai kuma wanda kalmar bata ta tabbata a kansu wa in min ummatin illa khala fiha nazirun Allah ya ce babu wata al'umma face mai wa'azi mai gargadi ya gabata a cikinta to wannan shine aikin Allah subhanahu wataala ya aika manzo ya mutane gargadi don a yanke musu hujja rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nas ala allahi hujjatun ba'da rusuli to Allah ta'ala yace afala tattaqun yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba ba kwa kiyayi Allah subhanahu wataala ba na'am وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون الله سبحانه وتعالى يتي وقال الملأ سيمن يمتاني أشراف القوم من يمن ينقري min qaumihi daga cikin mutanen shi wannan annabin wanda har yanzu ba a bayyana wane ne ba allazina kafaru waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi liqa'il akhirati kuma suka ƙaryata da gamuwar lahira gamuwar Allah sun ƙaryata ma'ana sun aikata laifi biyu kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah to ai shi ma kazzabu bi liqa'il akhirati shi ma kafirci ne me yasa aka ware shi kafaru a dunkule wa kazzabu bi liqa'il akhirati sun kuma ƙaryata da gamuwar lahira wanda shi ma wato sun yi kafirci sau biyu kenan sun yi kafirci a dunkule kuma sun yi wani kafircin na ƙaryatawa da gamuwa da Allah ranar alkiyama wa atrafnahum fil hayatin duniya, Allah yace muka jiyar da su dadi a rayuwar duniya zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun Allah ya ba su su ci su ji daɗi su yi wasa su wargi da sannu za su danta na kudasu. Wanda zina kafar wuya wa ya uku luna kamata a hulɗar al'amu, naru masa wallafa. Kafurai suna ci suna sha kamar yadda dabbobi suke ci suke sha makomansu kuma ita ce wato ainihin wuta. shine Allah ta'ala ya ce wa atrafnahum muka jiyar da su ni'ima da dadi fil hayatid duniya a rayuwar duniya to su waɗannan din da suka ce ma haza wannan shine maf'ulul qawli ma haza wannan bai zamo ba wato ko kama sunansa ma ba yi ba ma haza wannan ishara zuwa ga kare wato lokacin da suke faɗan maganan nan annabin yana kusa da su dan ya ji zafi ya ji haushi to don ba ce ma za ka ba ko ma zalika ba domin harshen larabci akan yi amfani da za idan abu yana kusa da kai akan yi amfani da zaka idan nisan babu rata mai yawa akan ce zalika in yayi nisa shine mai alfi yake cewa wa za limufradin muzakkarin wa ma وما lahu bi mu'minin قال رب انصرني بما كذبون الله سبحانه وتعالى yake sai suka ce a aya kum yanzu yana yi muku alkawari daga wa'adu ne ko wa'ada ya'idu saboda dukkan misal in za a mai da shi mudari sai a sai a cire wato fa'ul fi'il wa'ada ya'idu warisa yarisu warisa yarisu dukkan misal ana cire farkonsa ana cire in za a mai da shi mudari sai a cire fa'ul fi'li aya idukum yanzu yana muku alkawari wal fa'il da mis taqdiruhu huwa annakum cewa ku idza mittum idan kun mutu wa kuntum turaban kun kasance garin kasa wa idaman kun zamo rutattakakken kashi annakum mukhrajuna cewa ku lalle ababen fitowa da su ne yanzu za a fito da ku a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida suka ce yanzu idan mun mutu mun zama kashi mun rututtuke za a dawo da mu sabuwar halitta Allah ya ce to gaya musu kulkuno hijaratan aw adida to ku zama dutse ko ku zama karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halitta da take girma a zuciyarku cewa ba za ta tashi ba fa sayaquluna man yu'iduna za su ce to waye zai dawo da mu qul allazi fatarakum awwala marra kace wanda ya farar da ku daga babu ai kirkira ya fi wahala akan maimaitawa in kuna ga ba za a yi ku to wanda ya yi ku da farko shi zai dawo da ku wani ya kama kashi ya ya ya, ya, ya barge shi yace man yuhyil izama wa hiya ramim wa zai raya kashi bayan ta rututtuke yace qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kace wanda ya farar da ita a farkon kari shi zai dawo da ita tunda Allah yayi ai maimaita abu mai sauki ne ko to shine Allah ta'ala yace to suna faɗar wannan cewa yanzu idan mun zama haka mu ababen fitowa ne haihata haihata limatu adu yayi nisa yayi nisa limatu aduna ga abin da ake muku alkawari wato kamar ka ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba abin da ake muku alkawari wato ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba kenan shi yasa suka ce haihata ismu fi'ilil madi bi ma'ana ba uda yayi nisa yayi nisa a tashi to haihata haihata an karanta su da fuskoki da dama ibnu kafir. da malin nafi'u da Malam asim da abu amr da ibn amir da hamza da malin kisa'i su suka karanta haihata haihata wanda ita ce a ɗaya. bi fathi ta'i fihi ma fil wasli wa iskanha fil waqti in za su tsaya kuma su ce haihat haihat wajen tsayawa kenan shi kuma ubay bin ka'ab da abu mitlab da haruna bin abi sun karanta haihatan haihatan haihatan haihatan haka suka karanta bin nasbi wat tanwin shi kuma ibnu mas'udin da asimul Jahadari da abu haiwatal khadarami sun karanta da ibnu sumayfa sun karanta haihatun haihatun su kuma suka karanta bin raf'i wat tanwin shi kuma abul aliyata da malam qatada sun karanta haihatin haihatin bil khafd wat tanwin shi kuma abu ja'far ya karanta haihati haihati bil khafd min ghairi tanwin yana in zai tsaya sai tsaya da haqu sakti haiha haiha bi haqu sakti shi kuma abul mutawakkilin naji da sa'id bin jubair da malam ikramata sun karanta haihatu haihatu bil raf'i min ghairi tanwin haka nan kuma mu'azun al-qari da ibnu ya'mur da abu raja da kharija daga abi am sun karanta haihat haihat su kuma ka suka karanta bil iskani fihima to shi sa kira'a goma akai anan wannan kira'a bakwai kenan sannan akwai kira'a kuma da ake mayar da farkon ya zamo hamza ihatun ihatun ko ihanun ihanun ko ihana ko ihan ihan ma'ana ba za a tashi ba har suna kafa hujja da baiti cewa تذكروا أياما مضين من السبا وهيهات هيهاتا إليها إليك رجوعها wanda kuma sun ce wa aihata aihatan aqiqu wa man bihi wa aihata waslun bil aqiqin wasilu kenan laraba duka suna faɗan wannan idan abu yayi nisa ake karanta shi da wannan limatu aduna ga abin da ake muku alkawari cewa ba za a tashi ba ba ma za a dawo duniya ba su ba su ma yadda da cewa za a dawo ba in hiya illa hayatuna dunya suka ce bata zamo ba face in din nan bi ma'ana ma ai ma hiya illa duniya dunya bata zamo ba face rayuwar mu ce kawai ta duniya na mutu wa na haya muna mutuwa muna rayuwa wa ma nahanu bi mab'usina mu ba waɗanda ake tadawa bane ba za a tashe mu ba wa ma nahanu bi mab'usina ba wanda zai tashe mu to sai aka ce to me yasa suka ce kuma na mutu wa na haya in dai sun yadda za su mutu su rayu me suke nufi kenan sai malamai suka yi fassara uku suka ce na mutu ay ya mutu ba'duna wa yahya ba'duna wasu mu suna mutuwa wasu mu suna rayuwa shine ma'anar na mutu din wa haya? ko kuma ya mutu al-aba'u wa yahya al-abna'u iyaye suna mutuwa ya'ya kuma suna rayuwa a bayansu ko kuma ko kuma takadim ne da ta'khir ay nahaya wa na mutu muna rayuwa muna mutuwa wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke kashe musa yau da kullum ka yi yarinta ka yi samarta ka tsufa ka mutu shikenan su a gurin su rayuwa daga nan ta kare ba san akwai jan aiki a gaba ba in huwa suka ce shi kuma manzon namu bai kasance ba illa rajulun face mutum ne kawai suka yi man na kira iftara ala Allahi kadiban wanda ya kirkira wa Allah ƙarya ji su masu gaskiya ne sun ƙi bin manzo sun ƙi yin tauhidi sun karanta tashin alkiyama kuma sun ce manzo yi ƙarya su yanzu da suka yi abubuwa hudu suka ƙaryata manzo suka yi kafirci suka ce ba za a yi tashin alkiyama ba suka ce haihata haihata amma kuma wai sun ce in huwa illa rajulun bai zama waface mutum iftara alallahi Allah kaziban yewa Allah ƙarya to ya suke suka gane Allah wa ƙarya suka ce iftara ala Allah kadiban wato mutum ne da ya kira ma Allah ƙarya wa ma nahnu lahu bi mu'minina mu ko ba mu kasance masu yin imani ba lahu saboda shi ku kula da kyau duk sanda yu'minu ta zo akan samu ko yu'minu bihi ko yu'minu lahu to a wajen Allah ta'ala ba a sa amantu lahu ba za ka ce wa amantu lillahi ba sai dai me amantu billah domin shi amantu lahu yana nufin ba zan yi imani ba saboda shi ba zan yarda ba saboda shi kake tuhuma saka ba za ka yi imani ba saboda shi in mutum ya zo da labari aka ce amantu lahu na gasgata labarinsa kenan amantu bihi kuma na yi imani da shi akan karan kansa da haka wajen mutum za a iya sa masa duka biyu a ce amantu lahu amantu bihi kamar ka ce amantu bi rasulillah amantu li rasulillah amma wajen Allah sai dai ka ce amantu billahi wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhun khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina kun ga wajen Allah sai aka sa ba yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum kun ga wajen Allah aka sa bi wajen kuma ne aka sa lamun to shine suka ce ba za mu imani ba lahu saboda shi ba za mu imani ba Ƙala sai manzon nasu ya ce rabbin surni bima kazzabuni Allah ka taimake ni bima kazzabun annan ba'u sababiyya ce ai bi sababi takzibihim iyaya saboda ƙaryata ni da suka yi Allah ka taimake ni akan su qala قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين الله سبحانه وتعالى قال الله يا أمس الدعاء من ذلك رب انصرني Allah ka taimake ni bima kazzabuni saboda karyata ni da suka yi suka kiyarda da sakon da ka turo ni da shi qala sai Allah ta'ala ya ce amma ƙalilin, dan kusa kaɗan saura kiris kenan la yusbihunna za su wayi gari tabbas na suna masu nadama Allah ya ce kaɗan jira kaɗan amma ƙalilin, maɗannan nan sila ce ai an ƙalilin. min alwaqti dan kankani a cikin lokaci mai zuwa wato an masa alkawarin za a halakar da sunan take ya dan ba da lokaci kankani ya jira ya ga me zai faru gare su da haka Allah ta ce an qalilin dan nan kusa kaɗan la yusbihunna la yusbihunna dama idan za a sa nuna taukida a cikin fi'ili mudari'i wanda yake muttasilin bi wawul jama'a to sai a cire wawul jama'a din in za a yi taukidi asalin sa yusbihunanna ne yusbihunanna sai aka cire nunin wannan ta mudari'i filin mudari'u marfu bi subutun nuni sai aka yi hazafin nuni din saboda tawalil amsal nuni uku sun hadu ga nunin taukid guda biyu nunin taukid ga kuma nunin nuni alamatul raf'i sai aka cire alamatul raf'i din to sai zama ga wawul jama'a shi kuma wawul jama'a saboda iltiqa'is sakinai ne sai aka cire shi dan haka ne zaka ga damma akan wannan wato karshen fi'ilin tare da cewa fi'ilin mudari'un izatta salabihi nuna tawkid yubna ala al-fath amma anan ba a bina'in sa ala al-fath ba saboda me saboda muttasilin ne biwawul jama'a ba mubashir bane min nuna ina abin nan wa fi'il amrin wa mudhiyin bunya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin to nan ba mubashir bane la yusbihunna wannan damma din alama ce ta hazafin wawul jama'a la yusbihunna lalle za su wayi gari nadimina suna masu kaico masu hasara fa humus sayhatu Allah ta'ala ce sai tsawa ta kama su aka musu kwaran kwatsa da aradu da tarnatsa a kansu bil haqqi kuma Allah ya ce hakan ya faru da gaskiya Allah ne ya turo ta ita kuma mai gaskiya ya turo ta kuma ta zo ta aiwatar da aikin gaskiya faja'alnahum Allah ta'ala ya ce muka mayar da su gufa'an suka zamo wato bolar bolar kan ruwa idan aka yi ruwa irin abubuwan da aka sha na rake da su kara karmami idan ruwa zuwa kaga ya kwashe su ya tafi da su suna bin kan ruwa to wannan tarkacen kan ruwa din nan wanda sai inda ruwa ya kada shi ba shi da jijiya to shi ake kira gufa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dauda da Tirmidhi da yake ba mu labarin abin da zai shafi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen zamani yake cewa yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha yace saura kiris al'umma su yi taron dangi a kanku kamar yadda masu jin yunwa suke taro a kan faranti suna cin abinci sai sabai suka ce amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah wai lokacin da hakan zai faru ba mu da yawa yace bal antum kafirun kuna nan da yawa walakin nakum gusa ka gusa isaili sai dai ku kawai wato shara ce ta kan ruwa ga ku da yawa amma yawan yuyuyu ne yawa ne mara amfani ga yawa din amma kuma babu karko ba nagarta sai ce wala yanzu annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum Allah zai cire kwarjininku daga zuciyar makiyanku wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahna kuma Allah zai jefa rauni a cikin zuciyarku qalu ya rasulullah wa mal wahan menene raunin sai ce hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa mutane za su bar gaskiya za su bar addini saboda san duniya da kin mutuwa wannan shine rauni duk inda kaga mutum ya yi rauni akan addini ko baya son ya taimaki addini da dukiyarsa ko da kuɗinsa ko da mulkinsa abu biyu ne san duniya da kin mutuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zi'ibani ja'iani ursila ala ganamin bi afsada laha min shirsil mar'i ala al mali wa sharafi lidinihi yace kuraye guda biyu masu tsananin jin yunwa idan ka saka su a garki ya za su yi a yan wata kuraye su yi sati ba su ci nama ba sai a buɗe garken tumaki a saki kurayen nan a kansu ya za su yi musu sai sun kace-kace da su sun ya galgala su to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce san ɗaukaka da san dukiya barnar da yake wa mutum a cikin addini bai kai barnar da kurayen can za su yi akan tumaki ba wannan hadisin Ibn rajab har sharhi ya masa littafi guda yi ya sharhin wannan hadisi to saboda haka abin abinda yake sa a kibin gaskiya kenan to shi sa Allah ta'ala ce fa akhadharhum as-sayhatu bil haqq faj'alnahum gufaa muka mai da su suka zamo tarkacen shara fa bu'dan Allah ya ce nisa ya tabbata lil qaumi zalimin ga mutanen da suke azzalimai wanda suke azzalimai to nisa daga rahamar Allah ya tabbata a kansu to sai malamai suka ce wa waɗannan suwaye ne tunda kwata-kwata ba a kama sunansu ba wasu suka ce adawa ne domin adawa kullum su ake jinginawa a jikin kisar annabi nuhu kamar da a cikin suratul araf ana gama kissar annabi nuhu aka kawo kissar adawa haka a cikin suratul hud ana gama kissar aka kawo kissar adawa to sai su adawa dai an halakar da su ne birihin sarsarin atiya su samudawa su ne waɗanda aka aika musu tsawa fa asbahu la yura illa masakinuhum sai musu kaca kaca haka wayi gari ba a ganin komai sai gidajensu to sai malamai suka yi sabani akan to karshe an ce fa akhazat humur sayhatu su kuma waɗancan fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir an aika musu tsawa ne ta kace kace da su to shi yasa sai malamai suka yi safani akan wane ne mai wannan kissa amma ibnu kathir ya rinjayar da cewa lalle adawa ne mutanen wa kenan annabi hudu ko su ne kullun kissar su take bin kissar annabi nuhu to shine Allah ta'ala ya yace thumma ansha'na min ba'dihim sannan muka ƙirƙirar da ƙurunan wasu ƙarnoni masu yawa akhari na daban min ba'dihim bayan wucewar waɗannan bayan an halakar da su sai aka ƙirƙirar da wasu sababbin wata halitta ɗin kuma su ma aka aika musu manzo ما تسبق من أمة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تسرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha al'umma ba ta wuce ajalinta ba wata al'umma da za ta wuce ajalinta Allah ya ce ta mutu yau ta kai gobe babu ita ko Allah ya ce ta mutu yanzu ta ce sai an jima babu ita wannan al'umma din wa ma yastakhirun kuma ba sa jinkirtuwa dangane ga wannan ajalin nasu ba sa wuce ajalinsu ba kuma sa jinkiri daga ajalinsu dab da ajalin kowa yake mutuwa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba wata rai da za ta mutu kafin ta mutu Allah ta'ala riga ya sa an rubuta tun a cikin mahaifiyar mutum bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyyun am sa'idun waɗannan abun hudu an gama da su za a rubuta arzikin mutum da rayuwarsa dan aljanna ne ko dan wuta ne duk wannan za a rubuta ba wanda zai mutu kafin ranar mutuwarsa ba kuma wanda zai wuce ranar mutuwarsa fiye da aka kai ga mutum ya mutu in ranar mutuwarsa ba ta yi ba zai mutu ba kuma fiye da aka kai ga a tsare shi wa lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka jaffal qalam ba mai iya kashe wani ko iraya wani sai da izinin Allah subhanahu ta'ala kowa kuma akwai ranar mutuwansa in ranar ta zo ba za a jinkirta ba to shine Allah ta'ala ce ita ma al'umma gaba daya yanzu da can ai ba mu ne anan ba ko wasu mutanen ne daban Yanzu sun mutu sun zama ƙasa kuma ga mu ma za mu mutu bayan su wasu su wasu gaji duniyar thumma arsalna rusulana tatra Allah ta'ala ce sannan muka aika manzanninmu tatra a jere a jere daga wannan annabi sai wannan annabi abin ake kira tatra minal wutara ne abinda da ya zo a jere wani na bin wani wani na wani shi sa ake kira hadisi mutawatiri wanda ya zamo jama'a at-tatabu'u kenan at-tawaturu fil lugha at-tatabu'u to hadisi mutawatiri wanda jama'a da yawa suka ji suka gaya wa jama'a da yawa su ma suka ji suka gaya jama'a da yawa ma rawahu adadun kathirun tuhilu al'adatu tawati'ahum wa tawafiqahum ala al-kadhib hadisi mutawatiri shine wanda jama'a mai yawa suka rawaito suka gaya wa jama'a mai yawa wanda al'ada take kore gamuwar kansu a wajen ƙarya wa yakuna da khabarihim alhissu sannan madogarar labarin sun gani ne ko sun ji gabaki ɗayan su to Allah ta'ala ya ce muka aiko manzannin mu daki daki wani bayan wani wani bayan wani wani bayan wani minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne adadin manzanni annabawa kai sai ce annaba dubu ɗari ne da ashirin da hudu manzanni fa ya ce ɗari uku da goma sha uku to amma a cikin ɗari uku da goma sha uku alƙur'ani ya faɗi ashirin da biyar ragowar ba a bamu mu su ba da zamaninsu da littafinsu da al'ummansu duk ba a faɗa ba su ma ashirin da biyar ɗin na cikin alƙur'ani ba a ba da su ga baki ɗaya ba wasu kawai aka bada da su to shine Allah ta'ala ya yace kullama jaa ummatan rasuluha kazzabuhu duk sanda annabin al'umma ya zo mata sai ta karyata shi wato an yi ta karyata ba duka ne suke karyata ba mafi yawa ne an yi gini ne akan mafi yawa don kowane annabi ya dan samu wata jama'a ta yi imani da shi akwai kuma wanda ba wanda ya yi imani da shi don a hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bashi mutum dubu saba'in su shiga aljanna ai ya ce a ranar alkiyama wani annabi zai zo da mutum ɗaya shikenan wanda ya imani da shi wani annabin zai zo da mutum biyu mutum biyun kadai suka yi imani da shi wani annabin zai zo ma wa laisa ma'ahu ahad ba kowa tare da shi ce sai in ga al'umma kuma dankare masu yawa in ce waɗannan fa a ce annabi Musa ne da jama'arsa ita san kuma sai a ce kalli can sai in ga dandazon jama'a in sake kallon nan in ga dandazon jama'a sai ce wannan al'umman ka ce a cikinta an baka mutum dubu saba'in su shiga aljanna ba tare da bincike ba to wannan kujera din ta mutum dubu saba'in ɗaya ne kaɗai aka gaya mana wanda zai hauta amma ragowar da an banta a rufe ta mai rago ce kujera dubu saba'in kuma da ya roƙi Allah sai Allah ya ce to na ninka dubu saba'in sau dubu saba'in su ne za su shiga aljanna bi gairi hisab in kana son ka samu sharhin wannan hadisi da mai mecece aljanna to ka koma cikin littafin ibnul qayyim mai suna hadil arwah ila biladil afrah kora rayuka zuwa gidan farin ciki sai da yayi babi saba'in akan aljanna ruwan aljanna matan aljanna tukwanan aljanna maye din alji komai na aljanna yadda zaka ji shaukin lalle baka shiga aljanna wallahi an gama da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku roki Allah aljanna ku ce ya sa ku a firdaus to shi yasa ya ce kowace al'umma ta zo sai ta kare ta manzanta fa atba'ana ba'dahum ba'dan Allah ce sai muka biyar da shashin su akan shashi waja'alnahum ahadith Allah ce muka mai da su hira suka zamo hirar su kawai ake yi sun zamo abin hira shi ahadith jam'i ne na uhudusa mufrad ɗinsa shine uhudutha uhudutha ma ya tahaddasu bihin nas abinda ake bada labarin sa ya riga ya wuce shi ake kira uhudutha udhuka ujuba abin mamaki sai a ce ujuba min ajaibiz zaman wannan abu mai ban mamaki ne udhuka min abahik udhuka mufrad jam'in sa abahik ujuba aajib uhudutha ahadith ala khilafil qiyas kenan ko kuma hadith na labari yakan zama hadith na labari sai dai hadith alawa wazan fa'il ne da za a bi kiyasi sai a ce karim kurama'u rahim ruhama'u hadith sai a ce hudatha'u amma sai aka yi shi ala khilafil to kalmar hadith ta yi ta zuwa cikin alqur'ani da ma'anoni daban ya zo yuhdith sau biyu ya zo kalman hadisan sau goma sha takwas a cikin alkur'ani ya zo hadisan kuma ba hadisin ba hadisan sau biyar sannan ya zo a hadis a gurare guda biyar inda Allah ta'ala ke cewa a ahadisa wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin muka mai da su abin hira muka ragargaza su ragargazawa muka yi musu kaca-kaca yawma idan tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun aw yuhdithu lahum zikra to wannan duka ma'anansa kenan ko dai labari ko sabon abu muhdath abinda aka ƙirƙirar da shi babu shi shine Allah ta'ala ya ce mu ka mai da su suka zama labari yanzu ba labarin su ake ba fa bu'dan Allah ya ce nisa daga rahamar Allah ya tabbata li qaumin ga mutane la yu'minuna waɗanda ba sa imani wanda duk bai imani da Allah ba to nisa daga rahamar Allah ya tabbata a kansa na'am ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين الله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا موسى sannan muka aiko annabi Musa sallallahu alaihi wasallam mun ce kowane annabi in an ambaci sunansa za ka iya yi masa salati da siga biyu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an ambaci annabawa su ma ku yi musu salati domin an aiko su kamar yadda aka aiko ni to sigar yin salati iri biyu ce akwai jimla fi'iliya akwai jimla ismiya idan ka ce alaihi salatu wassalamu wannan kayi salati ne da siga jumla ismiya alaihi salatu wassalam alaihi jaru majarur khabarun muqaddam as-salatu mubtada muakhkhar marfu'un bid-dhamma adh-dhahira ala akhiri in kuma kace sallallahu alaihi wa sallam nan kuma kayi amfani ne da siga ta jumla fi'iliya sallallahu kaga salla fi'ilun madin مبني على الفتح المقدرة على العليف منع من ظهورها التعذر واسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره صلى الله عليه جار وجر متعلق به kenan ba bambanci tsakanin ka ce alaihi salatu wassalam da ka ce sallallahu alaihi wasallam bambancin su shine wannan jumla ce ismiya wannan jumla ce fi'iliya shikenan bambancin su da haka wasu na ga kaman an abaci annaba sai a ce alaihi salatu wassalam ba za a ce sallallahu alaihi wasallam ba to duk ɗaya ne ya halatta a yi duka biyun ka ce sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam wa salamun alal mursalin ko amincin Allah ya tabbata bisa annabawansa ga baki daya to shine Allah ta'ala ya ce sai muka aika annabi Musa wa akhahu da kuma dan uwansa Harun muka aika su su biyu bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja bayyananniya bi ayatina anan duk inda aya ta zo tana ɗaukan al'ayatu shar'iyya ko al'ayatul kauniyya kamar da mu'ujiza ma ana kiranta aya hatta yanzu nan yadda ka ganka aya ce dukkan mu nan aya ce da wasali kuma kowa aya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu walillahi fi tin wata wa tahrikatin abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa kaga aya ce kenan da muka bambanta a kala muka bambanta a tsawo muka bambanta a baki da fari muka bambanta a yare ba wani yaren da yafi wani yare a wajen Allah sai da tsoron Allah aya ce kawai Allah yana son ya nuna aya cewa shi mai gwaninta ne da wani yana magana baka ji kaga aya kenan ta Allah shi ma yana yi baka ji an rasa yadda za a fahimci juna gashi nan yare iri iri ko a Najeriya muna da shi an ce ya fi ɗari hudu balle kuma ka shiga afirka nan ka danna wasu kasashe sai ka je ka tarar da wasu abin da suke faɗa ko haraji ne baka ci kuma magana suke suna hira to kun ga wannan aya ce ta Allah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu wajen koyan wani yare musamman dai yaruka uku a duniya ya kamata mutum ya iya su ɗaya dan alkhairi biyu kuma dan ya kare kansa daga sharri mutum ya iya larabci saboda yaren qur'ani ne yaran annabi ne sallallahu alaihi wa sallama duk manyan littattafan addini da zaka karanta ka fahimta da larabci aka yi su so da haka mutum bai iya larabci ba ba zai fahimci komai akan harkar addini da kyau ba to da haka ana koyon larabci dan wannan sai kuma turanci da faransanci shi turanci duk abubuwan da ake rubuta na sharri a duniya da turanci ake rubuta shi duk kagen da ake mana a duniya da turanci ake yi to saboda haka ana koyan wannan saboda tsara kai da faransanci yanzu duk inda ka shiga ko internet ka shiga zaka ga mafi yawa website manya sai ka ga an sa shafi uku turanci faransanci larabci duk abin da kake so a duniya an rubuta su da yaran nan uku saboda in baka ɗaya daga cikin ukun nan ba za ka more shiga ka ɗebo bayanai a duniya ba duk wani abu da ka shina za ka yi amfani da shi a duniya an mai da shi da larabci ko menene ko me kuma rubuta shi da turanci to kun ga ashe mutumin da bai iya wannan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama lughata qaumin amina min makarihim wanda ya koyi yaran mutane to ya kubuta daga sharrinsu yahudawa dan tsiya sun fa iya larabci amma sai su rubuto annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa da yaran hibru in an zo an kawo wasiƙar sai a rasa me suka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zakakuri a cikin ku sahabbai zai je ya koyo yaran su Zaid bin Sabit yace ni ne a kwana goma sha bakwai dan baiwa kenan a kwana goma sha bakwai sai kai shekara goma sha bakwai baka iya wani yaran ba amma a kwana goma sha bakwai ya iya rubutu ya iya karatu ya iya rera shi dan duk abin da za ka yi rubutu da shi da karatu to ka kware ka rubuta shi ka karanta da haka dan an rubuto da hebru sai shi ma ya rubuta da hibrun ya ba su amsa annabi ya tura shi je koyo yaran su to kun ga ashe yana da amfani koyon waɗannan yaruka ɗin dan amfanin abubuwa na duniya to shine Allah ta'ala ya ce mun ba su waɗannan ayoyi na mu'jiza da kuma ayoyi da aka ba su tis'a ayatin waɗannan ayoyi guda tara da aka ba annabi Musa wanda mun yi bayanin su a baya wa sultanin mubin sultanin mubin wasu ka ce at-taura wasu ka ce a'a sandarsa ake nufi da sultanin mubin wasu ka ce a'a iya magana yadda zai kare kansa a gaban fir'auna shine sultanin mubin ila fir'auna an tura shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da 'yan majalisar fir'auna manya majiya daɗi kenan fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu sun kasance mutane ne alina masu ɗaukaka ba sa bin gaskiya inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiya'an يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah ya Fir'auna ya ɗaukaka a ban ƙasa shi yasa da Allah ya zo bayanin lahira ya ce tilka darul akhira naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu gidan lahira muna sanya ta ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka a ban ƙasa wala fasadan ba sa neman barna a ban ƙasa da haka shekul islam yake cewa da ɗaukaka a ban ƙasa da barna abokan juna ne duk mai neman ɗaukaka a ban ƙasa za ga in ya samu dama barna zai yi to shine Allah ta'ala yake sun kasance mutane ne alina masu wato ga girman kai girman kai shine laifi da aka fare wa Allah wasu malamai sun ce hassada amma ibnu qayyim a cikin fawaid yace laifi hudu da su aka fara sabo duk mutumin da Allah ya raba shi da laifi hudun nan to ya samu babbar daraja laifi na daya ƙarya laifi na biyu hassada laifi na uku girman kai laifi na hudu kwaɗayi to waɗannan laifukan guda hudu da su shaidan ya saba wa Allah Allah ya tsine masa albarka yayi girman kai da yake sujjada ga annabi Adam yayi hassada da ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin sannan yayi ƙarya da yace ma na hakuma rabbukuma an hazihi shajara illa an ne au ta kuna min al-khalidin wa qatamahuma inni lakuma lamina nasihin sannan yayi ya yayi fadayi na ya shiga ya zama shine a matsayin annabi adam to din Allah ya raba mutum da waɗannan usulul kufri kenan waɗannan laifin da wuya ka hada su baka zama kafiri ba Allah ya tsare mu na'am faqalu suka ce anu'minu li basharaini mislina yanzu ma yi imani da mutum biyu kwatankwacin mu wa qaumuhuma alhalin mutanensu lana abiduna masu bauta ne a gare mu an abbatta bani isra'il hmm. shi ya bautar da banu isra'ila ya dauke su bayi shi yasa yake cewa wai iyayensu ma bayin mu ne shi ma annabi Musa da yawa zai ce zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ku kyale ne in kashe annabi Musa ya kira Allah mahaliccinsa ni ina jin tsoron kada ya musanya muku addinin ku ko ya bayyanar da barna a ban fir'auna ne yace ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba yace ya hama na yi min gini mai tsawo zan je sama in leka in ga Allah ina zata nan Musa ƙarya yake ba aiko shi akai ba kifa yayi wannan ya hauduro yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahinun wa la yakadu yubin فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين to duk wannan ya faru Allah ya ce fakazzabuhuma suka ƙaryata annabi Musa da annabi Haruna fakanu muhlakina suka kasance cikin waɗanda za aka halakar da su tuni Allah ya halakar da su a cikin ruwa na'am ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى غبوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيب أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى النبي موسى للتاتي wani gurin yace wal furqana la'allahum yahtadun mun bashi kuma al furqan rariya da ake tantance ƙarya da ita shine at-taura la'allahum yahtaduna Allah yace mun bashi wannan littafi ne dan su shiryu shiryuwar bin Allah dan shiriya iri hudu ce akwai al-hidayatul ammatul mutlaqa Allah ya shiryar da kai yadda zaka rayu wannan kowa yana kan wannan shiryar ai yadda za ka ci yadda zaka sha yadda zaka yi wanki yadda zaka tashi yadda zaka yi tafiya yadda ka yi magana in ta yi yawa ka rage in ta yi kaɗan ka ƙara wannan ai duk shari'a ce ta halitta kowa yana da ita allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada to ba wannan shari'a ake magana anan ba sannan shari'a ta biyu hidayatut tawfiq hidayar shiryarwar Allah ya ɗora ka akan hanya madaidaiciya wanda yace man yahdillah fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida shiryar Allah kenan wanda Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta sannan sai shiriya ta uku hidayatul bayan shiryarwar bayani ita ce wacce Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai mai shiryarwa ne tafarki madaidaici ma'ana shiryarwar bayanin shari'a shi wannan bayanin iri uku ne akwai albayanu ta'fili akwai albayanu tahsini akwai albayanu ilaji akwai bayani na assasa addini in babu shi a zo a assasa shi akwai kuma bayani na kare jama'a daga fadawa cikin halaka sannan kuma akwai bayani na warkar da jama'a akan wata cuta da suka fada to wannan ne abin da suke yi da aka yace an ba nan Musa wannan don ya shiryar da mutane sannan shari'a ta hudu ita ce shari'a zuwa ga aljanna yan aljanna in sun shiga aljanna su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah su ma yan wuta sai an shiryar da su zuwa hanyar wutar hmm? احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون الله ya ce ku shiryar da su zuwa hanyar wuta wannan shiryar ita ba a santa don shirya ce zuwa ga hanyar wuta ku shiryar da su hanyar wuta shine Allah ta'ala ya ce waja'alna ibna maryama kuma mun sanya Isa dan Maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan sun zamo aya mu'jiza abin da ya faru ga annabi isa da mahaifiyarsa maryam mu'jiza ne budurwa ta haihu kun ga ai sabon abu ne ba ta da miji ba wanda ya taba saduwa da ita a duniya budurwa ce kuma ta haihu dan Allah ya nuna mana cewa zai iya komai kuma yayi komai kun ga annabi adam an yi shi ba uwa ba uba ita kuma hawwa'u an yi ta daga uba babu uwa shi kuma annabi isa an yi shi daga uwa ba uba sauran mutane kuma an yi su daga uwa da uba kenan Allah ya yi cikon hudu an yi wani da uwa da uba wani ba uwa ba uba wani da uwa ba uba wani da uba ba uwa to dan Allah ya nuna duk zai iya kowanne kaka ce to ai yayi Adam ba zai iya yin da daga uwa ba uba ba sai Allah ya yi din dan ya nuna maka shi mai iko ne akan komai waj'alna bana maryama wa ummuhu aya muka sanya dan maryam isa da mahaifiyarsa su zamo aya wa huma Allah yake muka tattaro su ila rabuwatin zuwa ga wani guri mai tudu kamar jigawa ila rabuwatin in an ce rabuwa gurin da bai yi tudu da yawa ba bai yi kasa da yawa ba inda ruwa zai iya kwanciya shine ake kira jigawa wanda in ruwa ya sauka aka dan samu ruwa kaɗan wa illam yusbaha wabilun fatan ko da ruwa kaɗan ne ya sauka balle mai yawa gurin zai karba kuma zai bada amfani mai yawa shi ake kira rabuwa wato yankin dimashq har yanzu inda yahuda suka kama din nan guri ne mai albarka ana samun 'ya'yan itace iri iri wa ma muka tattaro shi shi da mahaifiyansa ila rabuwatin zuwa ga almakanin murtafe guri mai tudu kuma wanda yake da albarka zati qararin ma'abociyar tabbatuwa wa ma'inin da kuma marmaro na ruwa ruwa yana fitowa sannan kuma guri ne mai nutsuwa wannan yanki na dimash kafin wato abin da su zo su tayar da rigima a cikinsa yahudawa su kwace yankin falastinawa su bangare shi guri ne mai nutsuwa mai alkhairi to Allah ya sanya sun zama aya da su biyun da annabi Isa da mahaifiyarsa sai Allah ta'ala ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzannin Allah kulu ku ci mina tsayibati daga daɗaɗa an ce daɗaɗa ana nufin halal kada wani ya ce to an ce kenan ka auci abinci mai daɗi a'a abinci mai daɗi halal ya fi abinci mara daɗi halal abinci mara daɗi halal ya fi abinci mai daɗi haram so da aka halal ko yana yami ko kwanan nan tuwo ne inda ya halal ne dafa abin ka ci ya fi kai karin kumallo da kazar haram yawwa to shine halal sannan wa'amalu saliha ku yi aiki na kwarai kenan aiki na kwarai yana da alaka da cin halal kamar yadda ya inganta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi yace ayu allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da na azurta ku sune halal dan halal shine mai dadi ba. dan kullum jasadin na bata as-suhuti fannar auladi duk gangar jikin da ta ci haram ta yi kiba to a wuta za a saka ta shi yasa sai ba mu misalin wani mutum ya tsilu safara yana tsawaita tafiya mat'amuhu haram malbasuhu haram mashrabuhu haram wa guziya bil haram ash'asa gabara, ya muddu yadayhi ila sama kun ga ya cika sharadin karba addu'a amma ba za a karba addu'a ba saboda ya ci haram ya yi doguwar tafiya yana zuwa haji yana zuwa umara yana zuwa zumunta yana zuwa jihadi shine ma'anan yusilu safara ash'asa a gabara yayi dukun dukun yi bututu kenan yana bukatar taimako sannan ya daga hannunsa yana roƙon Allah ba wannan Allah yake roƙo ba amma abin da ya sa Allah ba zai amshi addu'ansa ba abincinsa haram ne abin shansa haram ne tufan jikinsa haram ne tun yana yaro ma iyayensa haram suke ci suka ciyar da shi haram din to fa anna yustajabu lahu yaya za amshi addu'a da haka mutum ya nemi sa duk yadda zai ci halal shi yasa imamu bai baihaqi ya rawaito an zo ana kokawa za a shiga sahun gaba sai a ga wani tabi'i ya koma baya aka ce zo tsawon gaba mana yace in ka ci halal ko ina tsaya su na gaba in mutu ci halal ba ranar alkiyama baya ba a mai da su shine Allah ta'ala ce inni bima ta'maluna alim hakika ni mai gani ne masani ne da abin da kuke aikatawa alimun bima ta'malun Allah ya ce hakika tabbas ni masani ne da abin da kuke aikatawa wannan kamar akwai tsoratarwa kuma akwai kwadaitarwa in mummuna kake Allah ya ganka in kyakkyawa kake Allah ya ganka wa inna hadhihi ummatukum Allah ya ce hakika wannan ita ce jama'ar ku ummatan wahidatan halin kasancewarta al'umma ce guda ɗaya wa ana rabbuku ni kuma ni ne mahaliccin ku fattaquni ku ji tsoro na wato addini kenan anan umma yana nufin addini mun ce umma a cikin alqur'ani yana daukan ma'ana hudu akwai umma da ma'anan lokaci wadda kara ba'da ummatin ya tuna bayan lokaci inda ibrahima kana ummatan wanda ya tsaya akan hanyar gaskiya ana kiransa ummatan inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun ummatin anan kuma al'ada nan kuma ummatin yana nufin taron jama'a sannan kuma nan ummatin yana nufin addini wannan shine addinin ku guda ɗaya tun daga annabi adam har ya zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tauhidi suke gaba ɗaya shari'a ce kawai take bambanta amma tauhidin kowa ya zo take abota Allah ka hada shi da abokin tarayya sai dai shari'ar da za a yi amfani da ita a lokacin da yake bambanta amma tauhidi baya bambanta shine Allah ta'ala ya ce me فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله سبحانه وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم sai suka daddatsa suka tsintsinka al'amarin addininsu a tsakaninsu bayan manzanni sun yi bayani cewa a tsaya akan hanyar gaskiya to kowane annabi in ya wuce sai jama'a su tsintsinka al'amarin addini a tsakaninsu wannan yana fassara mana hadisin nan da ke cikin Turmuzi da Ibn Maja wanda Annabi sallallahu da biyu ɗaya ne kawai za ta shiga aljanna a ciki ragowar saba'in da ɗaya duta za a yi da su sai ce ni kuma al'umma ta bayan wucewa ta za su kasu gida gida har gida saba'in da uku a cikin saba'in da uku nan ni ma ɗaya Allah zai ɗauka saba'in da biyu duta za a kora su sai sahabbai suka ce ya rasulallah wacece ce ɗayan sai ce wacce take kan abin da nake kai da ni da sahabbaina da haka ma'aunin daidai ya zama kana kan abin da annabi yake kai da sahabbansa aqidarka da ibadarka da mu'amalarka da sulukinka yayi daidai da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa masu daraja yardaddun Allah wanda Allah ya buga musu tambayi a aya ta ɗari a cikin suratul tauba yace was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su sun ma sun yadda da Allah a cikin su wa zai fasa nasa Allah zai fasa yardarsa ko su za su fasa yardar da suka yi wa Allah to Allah ya ce na yadda da su sun yadda da ni to shine ce wanda suke kan wannan to shine Allah ta'ala ya ce suka tsuntsunka al'amarin su zuburan ya zama guntu guntu kowa ya rarraba aka warwatse aka tarwatse kullu hizbin kowace jama'a kuma kowace kungiya bima ladaihim farihuna masu farin ciki ne bima ladaihim da abin da ke gare su to wannan tana rushe wato kungiyanci za a iya yin kungiya amma ba a yi da kungiyanci ba an yadda a yi kungiya don ayyuka ba za su yi ba a kasashen da ba gwamnatin musulunci sai da kungiyoyi kungiyoyi su suke iya gina masallatai su suke gina makarantu su suke iya samar da admission su suke iya hada karfi guri guda amma kungiyanci ne ba a yadda da shi ba kungiyanci shine ka ji duk wanda bai shiga kungiyarka ba abin da ya ba daidai bane sai dan kungiyarka in dan kungiyarka ya daidai to shine daidai in ya kuskure ma daidai ne in kuma wanda yake a wajen kungiyarka ya daidai to tun da ba cikin kungiyarka ba daidai bane sai zama wannan kungiya sun zama hijabin karban gaskiya wanda yake kungiyarka ka yadda da abin da zai ce wanda kuma yake wajen kungiyarka ko ya faɗi gaskiya ba daidai bane to wannan ba yadda da shi ba an yadda a kafa kungiya don a taimaka a yi ayyukan musulunci a gina masallatai a wa'azi a karantar duk wannan ya halatta a kafa kungiya da ka ba a faɗa da kafa kungiya amma ana faɗa da me kungiyanci shine yanzu kamar misali wani baya cikin kungiyar ka sai abin kirki to sai a tambaye ka wancan abin abin kirki ne in ka ce a tunda baya cikin kungiya ta abin da ya ba kirki bane to kai kungiyanci amma an kace to ni a tawo kungiya ina aiki wani ma in yayi aikin kirki a wata kungiya shi ma Allah ya amsa masa ya karba masa kaga ba rigima kenan to an yadda da kungiya amma ba a yadda da kungiyanci ba to shine Allah ta'ala ya ce kullu hizbin kowace kungiya bi maladaihim kenan ba sa yadda da yan uwansu bi maladaihim da abin da ke gare su kadai farihuna suke farin ciki amma wani abin kirki ba sa yadda da shi fazarhum Allah ya ce ka bar su fi gamratihim a cikin wato ainihin ɗimuwansu da batansu asalin gamra ruwa kenan ya cinye mutum akwai gimru akwai gumru akwai kuma gamru in an ce gimru mugun nufi kenan gumru kuma wawa gamru kuma cikowa ruwa ruwa ya ciko in kai fatha ya zamo ruwa in kai makisira ya zamo mugun nufi in kai masa rufa'a ya zama sakarai in an ce haza gumru ana nufin wannan sakare ne su su su sha sha sha awan igiya tafi saura ko jeho sakare kenan ga ko rogo a baka bawo don an ce gimru kuma mutum mai mugun nufi a zuciyarsa in an ce gamru kuma cikowa to batansu ya kai kamar ruwa ne an dilmiya su a ciki wannan ara ce kamar an dilmiya su a cikin batan su ya zama ruwa to Allah ce ka bar su a cikin batan nan nasu hatta hinin har zuwa lokacin mutuwar su ko zuwa lokacin gamuwar su da Allah A yahsabuna Allah yake suna zaton annama numidduhum bihi cewa lalle abinda muke da dasu da shi min malin na dukiya wa banina da ‘ya'ya nusari lahum fil khairati muna gaggauta su ne zuwa ga alkhairi yan suna ga dan mun ba su ƴaƴa mun ba su dukiya muna gaggauta su ne zuwa ga alkhairi wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah ya ce ba dukiyarku bace ba ku bace take kusantar da ku zuwa gare ni ولا تمدن عينيك ila ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم fihi. Allah ya ce kuɗi da ƴaƴa yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim Allah ya ce suna zaton abin da muke da dasu da shi na ƴaƴa da dukiya muna gaggauta gaggauta su ne zuwa ga alkhairi bal la yashuruna Allah ya ce ba su sani ne. ba gaggauta su muke zuwa ga alkhairi ba shigo shigo ba zurfi muke musu fazarhum zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yadhihimul amal fa sawfa ya'lamun to Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci ya karya kafirai Allah ya taimaki masu taimakon addini shekara uku cir Usama bin Laden bai bayyana ba sai kwana har an sanar Usama ya mutu ashe Usama yana nan ma ya ma daɗa kyau ne dan wanda ya ganshi a intanet ko ya ganshi a Aljazeera ko a BBC da suka nuna shi a Ya yace yana kiran Bush ya kalma shahada yace in ko Bush zai kalma shahada ne yazo in bashi kalma shahada din yace abinda zai kawo Amurka zaman lafiya kai kalma shahada musulmi ba ma yin tsari amma da an jefa mu cikin rigima a kwana biyar duk sai mu koma sojoji haka ka'idar musulmi yake duk kasashen musulmi ka duba ba tsari gare su ba amma da an afka musu da rigima sai kasar duk ta juye ta koma soja yanzu amurka suna ga za su iya gamawa da iraki a 'yan kwanaki yau shekara nawa shida shekara shida ana gwamza yaki har yanzu babu alamar nasara daga bangaren amurka haka afghanistan shekara nawa ana yaki shekara shida a tsawon shekara shida na har yanzu kasashe talatin da uku sun kasa cimma taliban haka ga somaliya shekaran jiya aka nuna har amurkawa wasu musulmi sun gudo suna cikin dajin somaliya suna nan suna ta dare za su kori sojojin ethiopia su dawo da kasarsu haka ceceniya sama da shekara 20 ana yaki har yau ba a kai su kasa ba to muna musu addu'a duk inda musulmi suke a duniya Allah ya ba su nasara akan abin da suke na ɗaukaka addinin musulunci Allah kuma ya nuna musu inda suke kuskure su gyara inda suke daidai kuma Allah ya tabbatar da su subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya matsayin da sannan kuma yanzu laifin nan kan nata ne ko na iyayenta ko na shi mai gidanta nasu ne su duka wannan shine hatsari babba ta yiwa shi ma bai iya ba wannan matsala ce babba ta jahilci da take taika ka gida tsakanin musulmi a ce abu mai sauki ba abin da yake da sauki dan a minti biyu za a koya mashi wanka a biyu za a koya mashi amma a ce abin da za a koya shi a minti biyu har an yi aure an shekara ana saduwa kuma ba a ba yi wanka ba kaga dattin ya yi yawa zulumatun ba abu hafa ka ba so da haka abin da za ta shine ta gaggawan koyan wannan abu cikin sauki tun daga makarantu nan da yawa ana ta budewa don a karantar da mata shi yasa muke ta kira da lalle a dinga karantar da mata domin barin su a baya ba karamin matsala ba ne su ne fa iyaye su ne kannai su ne kuma matan idan kai kana ta karatu mata ka bata yi barnar da za a haifar ba kaɗan ba ce saboda su suke renan al'umma da malamai da shugabanni da masu kuɗi dukkan su suna samun reno ne daga mata ka idan mu samu kyakkyawan reno ba al'amari zai lalace abin da aka yi na baya ya zama laifi babba tun da duk gaba ɗaya ba a yi wanka ba ma ba da haka sallah duka ba ta yi ba yanzu sallar shekarar nan tana kansu sun zama irji fa salli fa innaka lam tusalli barai kuwa duk da ibnu ya ce tuba za su yi amma fatawan malikiya za mu ba su tafi dadi a nan sai su wanka kuma a gyara wankan sannan kuma a dinga rama sallolin da suka wuce a baya don waccan waccan ta fi yi wa mutane tarbiyya tu ya san ya barna zai rama to ba zai ba sai mai wannan tambaya ya ce da fatan mala ya sha ruwa lafiya bayan haka ya ce shi ne yana mai arziki ne to sai wani ya zo neman taimako a wurinsa sai ya ce to na kusan yin zakka amma zan ba ka wani abu daga ciki shi da nufinsa cewa idan zakka ta zo sai ya cike wannan gurbi daga abin da ya bayar da taimakon yanzu da nufin zakkan ya yi kafin lokacin ta na'am dama ana iya yin zakka kafin lokacinta kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim daga hadisin abbas cewa an karɓi zakkarsa ta shekara biyu tun kafin lokacin ana bukatar kuɗi babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitar da zakkar shekara biyu ya bayar sauraka da aka zo karɓar zakka yana cikin wanda ba su bayar ba aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ai shi ya ba da zakkarsa tun na shekara biyu da ya wuce dan haka mutum zai iya fitar da zakka amma sai an bukata kamar ga wasu masu talauci sun shiga wani bala'in da ake bukatar kuɗi kai kuma saura wata ɗaya lokacin zakka ka to zaka iya fitar da wannan zakkar a yanzu sai ka ba su kayi din ta kenan za a iya gabatar da ita kafin lokacin ta amma ba a yin ta bayan lokacin ta kuma an shiga cikin kuma danja kenan in dai lokacin ta ya wuce to mutum ya shiga hatsari. Malam wannan tambaya, tana cewa malam menene hukuncin wasu mata da kanta suna cewa mazajen su baba ko dadi sa'annan kuma wani lokacin sun ji asibiti ko makaranta sai a ce wannan wani lokaci a ce sunan baban su za su bangaren arabi wani lokaci kuma a ce wasu sa sunan mazajen su bangaren boko ya mijinki ba babanki bane babanki ki auri babanki in babanki ne ko shi babanki zai aure yarsa ai miji ba uba bane miji kawai miji ne saboda haka baya halatta mace ta dinga kiran mijinta babanta kuma ko hatta a wajen wannan wato matsalar ta boko ce lokacin da turawa suka zo a can daular rum asali idan ka auri mace to ka siye ta ne ta zama baiwarka da haka sai ta dinga goge sunan babanta tana sa sunanka to da turawa suka zo suka yi mana mulkin mallaka sai suka koyar da wannan da haka ko yanzu sai ka ga mata in an tayi sai a sa sunanta sai a sa namijinta sai a goge na babanta a sa namijinta to wannan matsala ce inda za a sa sunan uba ki sa sunan babanki da sunan da ke bin sunanka sunan babanka to wannan wannan tura suka zo da wannan sai a goge sai a sa sunan mijinta wata ma da sunan mijin nata ake kiranta an goge na uban zo ta ma'aikaciya da aka taba yi suna tare da mijin ana kiranta da sunan mijin sai kuma suka rabu tana tsakar aiki kuma tana kwamishina ne ma sai duk aka bi fayil ta aure na aka caccanza aka sa sunan wani shi ma da suka rabu har aka gano cewa ta yi aure uku tana kwamishina so da an ta goggogewa to wanda ya rabu da ita sai ce to ba goggoge sunana to me zafi da sunan babanta ne ma ba za a gane ta yi ma aure ko ba ta yi ba saboda haka ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ko a kira shi da sunan babansa shi yafi amma kada mace ta ƙara cewa mijinta babanta ta nemo su kalmomi mana masu daɗi ta dinga gaya masu ma uba ai ta yi nauyi mai wannan tambaya yana cewa mahaifiyarsu ne kudin gadon su yake wajenta to tana ciyar da su daga cikin kudin da kuma wasu 'ya'yan da wato ba baban su ɗaya ba wani lokaci har da mai gina to ya matsayin wannan abinci da kuma dukiya da nasu da ake amfani da shi wajen yi wa wannan hidima. da ai ba haka za a yi ba rabawa za a yi kowa a bashi nasa amma yanzu ana cin dukiya ana ciyar da baban wasu da baya cikin gadon ana ciyar da wasu ƴaƴa da ba sa cikin gadon tana ciyar da mijinta da kuɗin ku na gado wannan ba bai halatta ba sai dai kowa a ware man nasa idan aka ware kowa ya gane nasa to in kai ne ka bayar da naka kace a ci sai a ci amma ba haka ba kowa a ware man nasa shi ma kuma wannan din da ya zo ya auri babansa yake ci musu kayan gado da ba a ware an ba kowa nasa ba ba nata ba ba na ƴaƴanta ba ba kuma halatta masa kai ba amma in taruwa kuka yi kuka ce baba kayan gadon mu mun halatta miki ki ci ki ci da mu ki ci da kowa kaga hakkin su ne sun halatta amma in ba ƴaƴanta ne suka taru suka ce sun halatta ba kamar yanzu wannan gashi ya rubuto kaga shi bai yadda ba kenan to da haka ya kamata <laughs> a ware masa nasa kowa ma a ware man nasa ana sai wani taimakon da aka samu yanzu wani ya kawo tada guda biyu da qur'ani kuma dai yana so a yi wa mahaifansa addu'a to sai dangane da tafiya kwami har yanzu an ce mu dan dakata mu sanar kudin motar ishirin waɗanda za su tafi sai malam da wannan tambaya ya ce yana ya yi alaka da darasin da kai yanzu ne dai yana zaune yana jin ka kayi maganganu kan halal cin halal to shi dai ya san babansa ma'aikacin gwamnati ne kuma har ga Allah abubuwan da ake kawa suna ci gaskiya a ciki akwai da ya san kawai ta bayan fage ne shi yanzu ya zai to don mutum yana ma'aikacin gwamnati kuma sai zama abin da ya ci haram ne ai ma'aikacin gwamnati shi ma halai yake ci in dai na aikinsa da aka yanka masa ake bashi in kuwa ya ɗebo na wasu ya haɗa muku to ya haɗa halal da haram to lokacin da aka haɗa halal da haram kuma to kuma an shiga wani bala'i daban in za a iya gane haram din sai a ware ta in ba za a iya ganewa ba kuma aka ci to ayi bayani a lahira to ya za a yi tunda ba za a halatta mutum cin haram ba dan yana ci sai dai a ce kokari ya daina mutum ya kokari ya daina ci wato ba abin da ke da wahala a wajen mu irin mu ci halal cin halal yana da wahala kuma Allah ya umarni ya ce lalle a ci halal in ba a ci halal ba za a shiga wuta kuma ga cin halal din yayi wahala kowa ya ki hakuri da halal dinsa so da duk abin da muke nema ƙari ne kowa yana so ya burge yana son ya abin bajinta kuma bai da halin yin bajintar an zo an sa mana buri a zuciyarmu wanda ya fi mu sai haka kowa ya kai ga dukiya al'umma sai ya kama waso su da ciki da handuma da wawura da babakere kowa so yake ɗiba ya kuma ɗiba abin da ya fi ƙarfinsa ba wanda zai ci yi gida ko mota ko abinci ko waye ko aure ko iyali ba a'a abin da ya fi ƙarfinsa wannan shine babban musiba da ake fuskanta so da haka abinda zamu ce ranar da babanku ya kawo muku halal sai ku ci ranar da ya kawo haram in ba yadda za ku ba ku da wata hanya da za ku ci abinci sai wannan sai ku ci a bisa darura kafin ku samu mafita dan laifin ku a lokacin ba akan ku yake ba akan wanda ya kawo haram din ne to sai tambayoyi da abin nan kai sai addu'o'i kuma akwai masu neman addu'ar Allah ya ji kan iyayensu waɗanda suka rasu to muna musu addu'a duk wanda yan mahaifansa ko ɗaya daga ciki ya rasu Allah ya ji kansa akwai masu neman Allah ya kyautata zaman su da iyalansu ya kuma shirye musu da ƴaƴansu to muna roƙon Allah ta'ala ya shirye musu da ƴaƴansu ya kuma kyautata zamantakewa tsakaninsu da iyalansu akwai waɗanda kwancin rayuwa bashi da rashin gida ya dame su su ma Allah iyaye musu akwai masu neman aure maza da mata to Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari su ma Allah ya ba su mata na gari sannan akwai masu neman aiki su ma Allah ya ba su aikin da za su ci halattun su da ko masu fuskantar jarabawa da interview Allah ya taimake su akwai masu neman haddan alkur'ani to Allah ya sauƙaƙe musu alkur'ani su haddace shi kuma tilawar ta zauna akwai waɗanda aka yi musu sihiri a fannin kasuwancinsu wannan sai su je kuma su a yi maganin da zai warware sihirin sihiri abu ne mai sauki za a iya warware shi inda an mutum sihiri ya ji lalle akwai sihiri a jikinsa to ya nema alaramma zai karanta masa ayon alkur'ani an koyi sihirin babu mai saukin warwarewa irin sihiri dan zamanin dama manyan manyan malamai ba ma sa zuwa su karanta qur'ani da an ce shedan ya shiga jikin mutum sai su tura almajirai su ce je ka gindin kunnan mara lafiyar ka ce na ce ya fita ta ce kai in da aljani a jikin mutumin nan malam wani ya ce ka fita sai ce ko ta in bangarin nan zan bangarin nan to Allah ta'ala ya sa su warke daga sihirin da aka yi musu da sauran bukatu na alkhairi duka ko Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله Ma'alim na amin wa malam na alam wa nas'alukan jannata wa maƙar raba inai hamin ƙaunin wa'aman wa na udubikan min annari wa maƙar raba inai hamin ƙaunin wa'aman wa nas'aluka min kulli kherin sa araka muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka sali'un wa na udubikan min kulli sharrin ista araka min muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ibaduka sali'un wa maƙa zaita la min ƙasa in faja al'aki ba ta un rusda subhana kan lo wa bihamdi na shanu allah illa. illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk